sun isa gidan dagaci inda har muka ji dagacin ya kama hannun ma'aruf yake gaya masa sai fa ka yi haƙuri da ita don duk cikin 'ya'yana ita ce mai gigiwa muka ji abin ya ba wa liman dariya yaya kai da aka zo neman auren yarka kake faɗar halinta mara kyau shi ka mai gari iyakar gaskiyarsa yake faɗi don ƙaunar da yake wa ma'aruf ba tun yau ba ba za ta bari yaudare shi ba muka ji injiniya ma'aruf yana so ya tambayi mai gari gigiwa wace iri amma ba zai iya ba saboda karamcin dattijon ko daga kai ya kasa saboda tsabar girmama manya muka ce mai gari da liman suka fita kofar gida suka dasa hira bayan mai gari ya shiga gida da kansa kiran lela lela muka ce ta yi ɗauri ya kai so goma tana warwarewa ta sa kaya ya yi sau takwas tana canzawa ta fesa turare ya yi kala biyar amma har yanzu bata ji tana ƙamshi ba uwar tana ƙara zuga ta ta ina zai ganki ya ce baki yi ba ai ƙaryarsa ta sha karya to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a can falon bakin mai gari ma'arub ya fara kosawa har ya fara duban agogo Ba ya son jira a rayuwarsa kowane minti ɗaya mai amfani ne a wurinsa rayuwar shi a ƙayyade take cikin tsara lokaci minti goma sha biyar ya tsara zai yi tare da ita gashi ta ci minti talatin bata ma fito ba ya ɗan ja tsaki ya murza zoben azurfa da ke hannunsa wanda baba habibu ya sanya masa da jimawa yana son zobin don a kowane lokaci yana tuna masa da baban ya kira shi a waya ya ji lafiyarsa ko ya zo ya gan shi ko ya aika a ɗauko masa shi a duk inda yake kafin rasuwar aisha kenan sai lokacin ya ji takon takalmi kas kas kas lela tsayawa ta yi a sauran gidansu hancin tana sirnano mata wani kamshi mai sanyaya zuciya da bata taba jin irinsa a rayuwarta ba sai ta ji turarukan da ta gumbudo sun hau mata kai kamar ta juya ta canza kaya wata zuciya ta ce ko ma canza kaya ki dawo ki tare yayi tafiyarsa duk lokacin da kika bata bai ishe ki ba sai ta fasa komawar ta yi sallama a ɗakin tare da ɗaga labule ta shiga fitila a ci balbal ke ci a ɗakin haskenta ya haska mata ma'aru wanda ya ɗago ido daga kan agogon rolex da ke ɗaure a fatar hannun hagunsa ya dube ta cikin hasken a ci balbal ɗin sai ta ga kamar idanun suna tara hawaye ne amma da ta kalle shi sosai sai ta gane ba hawaye ba ne halitta ce dogo ne mara kauri yana zaune bisa doguwar kujera kafafunsa a miƙe yana murza wayar hannunsa shaddar jikinsa sai mai take tafin kafar fari so kamar baya taka ƙasa sai lela ta tuno yadda kullum take fama da goge kaushin tata kafar da dutsen kaushi kai allah mai kyauta da ƙari wannan sarɗiɗin miji allah ya ɗauko ya bata har gida labban bakinsa jazur da su kamar yankan reza fuskar shi cikakkiya komai ya zauna ɗab a mahallinsa wato ido hanci gira kowane daidai yake a inda Allah ya halicce shi ba fari bane can sannan ba za a kira shi baki ba kamar tsafta ce ma ta bayyanar da haskensa amma ba shi da hasken fata sosai ga wani saji ya kwanta tun daga gefen fuskarsa sai sheki yake da gani yana samun ƙarin kulawa taga in ta tsaya kallon mijin nata zai ɗauke ta sakarya dole ta kama kanta ta zauna a kujerar da ke fuskantarsa ashe ta manta kushin ɗin kujerar a rarake yake saboda tsufan kujerun aikuwa tana zama ta ɓurma ciki tana ƙoƙarin fitowa ya ce Sori, da murya mai nuna kulawa ita dai kunyar duniya ta hana ta magana duk da bata ga alamun yayin mata dariya ba ta ba kujerar ta koma wata duk suka yi shiru ya gaji da shirin ga dare yana yi kuma cikin jihar za su kwana a otal ya ce ba ki iya gaisuwa ba ne a ɗan daburce ta ɗago domin ba ta zaci zai yi magana ba kamar daga sama ta jita in mm, eh na'am ya maimaita ba ki iya gaida na gaba da ke ba ne da sauri ta ce ka yi haƙuri ina wuni ya basar ya sunanki laila ta amsa ya maimaita sunan cikin ransa ko ba komai sunan ya dace da ita kyakkyawa ce da kuma alamun mai son adoci ce fara ce tas ni sunana ma'aruf ya faɗi a gajarce ana sani ta ba shi amsa ya aka yi ka sani ta dube shi da kyawawan idanunta kamar ta ce waye bai san ka ba a garin nan sai kuma ta kama kanta ta ce baba ne ya faɗa ya gyaɗa kai cikin sakakken murya ya soma magana sosai duk da bata fi layi biyu ba a ganinsa ya yi cikakken bayanin da ya dace ya ce to ni lela na zo ne don mu ga juna mu kuma fahimci juna kamar yadda iyayenmu suka yi umarni na ganki na karɓe ki a matsayin mata aure na ta biyu don na taɓa yin aure har ma ina da ya wannan shine jimlan nan kamar yadda iyayenmu suka yi umarni ba ta yi mata daɗi ba wato ba soyayya ta kawo shi ba umarnin iyaye ne wata zuciya ta ce banda abinki laila yaushe aka yi daren har garin zai waye yaushe ya ganki har zai yi zancen soyayya tunda ya riga ya zo a hankali zaki sa ya soki ki mallake shi ke kadai ki mantar da shi tunanin kowace ya mace har matacciyar da aka ce yana masifar su? to wannan tunanin ya sa ta yi murmushi har ya zaci shi ta yi wa murmushin ta ce suna na laila ta biyar wajen baba ta farko wajen mu ina karatu a jami'a ina karanta home economics yanzu aji na biyu na amince nima allah ya tabbatar mana da alheri ya gyara zama kamar ya gaji da zaman yana son miƙewa ko jijiyoyin bayansa sa warware daga zaman jiran da ta sa shi bai shiru ba ya ce me yasa kika bani na yi ta jiranki ko kin san jira na ɗaya daga cikin abubuwan da na tsana a rayuwata da hamzari ta ansa laifinta ta karyar da kai ta ce kai haƙuri ya ce na yi to gashi kina karatu a jami'ar ku ni kuma jihar mu zan ajiye ki a can gidana yake kuma can na fi zama koya za a yi lela ta kasa jan ajin a wannan lokacin cewa ta yi in za ka bar ni in yi business zan ajiye karatun ya dan dube ta na daƙiƙu business kuma karatun na ke fa sai ta girgiza kai barin shi zan yi na fi so in yi kasuwanci cikin mamaki ya ce a ah, jihar mu ba a karatun ana yi ban so ne kawai to bai ja da yawa ba ya zunkuɗa kafaɗa irin ko ohon nan za ki sai da duk abin da kike son sai saidawa in dai a gida ne ni zan tafi allah ba mu alheri sai gani na biyu kamar kada ta bashi ya tafi ji ta yi in za su kwana suna hira ba za ta gaji ba miƙe wannan da ya yi zai tafi kamar an soke zuciyarta babu yadda za ta yi tana ji tana gani ya ɓace a falon ya bar mata sassanyan ƙamshinsa da ƙyar ta ja jiki zuwa cikin gida tambayar duniya in innata ta yi ta faɗa mata abin da suka tattauna ta kasa gaya mata komai lele ta ce a zuciyarta wannan ita ce soyayya duk da ba wanda zai ba ta amsa ta yadda ta amince ita ce ta kuma yi mata mummunan kamu to a bangaren maru babu wani sauyi a zuciyarsa daga yadda ya zo ya kuma tafi suka yi sallama da hajiya da baba liman motocinsu suka tashi a cikin jihar suka kwana a otal da asuba suka kama hanyar abuja karfe goma na safe ita ma hajiya direban ta ya ɗauko ta sai gida to amina na nan jiya yau sai ma baki da ya karkace ta samu doctor da nurse nurse suna yi mata gashin bakin hajiya ta ɗaga ta sama ta ce ya allah ka dubi wannan ƙanƙanuwar baiwa taka ka ba ta lafiya lafiyar ta kwanciyar hankalin mace ni da mahaifinta da al'ummomi masu yawa domin ubanta warki wata kaɗai ce za ta sanya mishi natsuwa ya ci gaba da ayyukan alherinsa ga al'umma bai ƙara tunawa da lela ba yana garin su ya tare wajen amina in kaga ya fita sallah ce da wanka da canza kaya ya fitar da shi don bacci kan kujera rike da hannun amina ya riga ya saba da shi hajiya na gefe kan sallayata tana lazumi tana tausaya musu su duka tana ganin in ya yi auren nan maraicin zai ragun masa za su samu wadda za ta rungume su su duka biyun ta rage musu maraicin da suke ciki don haka ta yi wa liman maganar a tsaye da ɗaurin auren cikin sati mai kamawa ta kuma umarci marubu ya ƙara zuwa wajen laila su ƙara fahimtar juna sai a lokacin ya tuna da ita bai yi musu ba ya tsakuri lokaci cikin muhimman lokutan sai ya je ya ƙara ganin laila sai dai hira ba ta yi armashi kamar wancan zuwan ba a dalilin wasu tsare-tsare na shagulgulan biki da laila ta lissafo masa har guda bakwai shi mamaki ma abin ya bashi tana ƙauyen ƙayau don ta je birni karatu shine ta samu wannan buɗaɗɗen ido haka to ina ga ta shiga manyan birane shi ba abin ya ce zai janye ba hajiya ba za ta yadda ba sai ga bari ya bata duk abin da take so don a zauna lafiya amma fa da sharaɗin babu ƙiyasa cikin shagulgulan nata Laila bata so haka ba amma da ya tura mata leda cike da kudaden da ta bukata sai ta amince suka yi sallama ya tafi zuciyarsa cike fal da tunane-tunane masu sosa zuciya a hankali ya tambayi kansa yaushe zan samu matar da za ta so ni don allah ba don waɗannan takardun ba yaushe zan samu matar da zan so kamar aisha yaushe zan ƙara jin soyayyar wata 'ya mace a zuciyata bayan aisha yaushe yaushe yaushe To an ɗaura auren Ma'aruf da Laila ranar Lahadi uku ga watan Fabrairu. Laila ta yi duk gulgulan ta abin ni da ƙawayenta na jami'a wunin biki kawai aka yi a ƙauye. Ya bada motoci don ɗauko amarya kamar yadda hajiya ta umarce shi, nan gidansa na garinsu aka sauke su, ya rufe ɓangaren Aisha domin a can duk wasu abubuwa na rayuwar farin cikinsa ke ajiye. Sashen baƙi ya baiwa Laila. shi kuma dama yana da nasa bangaren dangin lela sun yi dukkan ƙauyencinsu sun gama an kwashe su an mayar ƙauye ya zama sai ita kaɗai cikin wannan katafarin gida an tabbatar mata ba aikin da za ta yi akwai ma'aikata girki wannan sai ta ga dama ba abin da ya fi wannan daɗi ga laila domin dama ita makiyu ya ce inda duk kuma aka samu makiyar mace to za a samu ƙazanta da daddare tana ta shirye-shiryen tarba ango shiru ba ta gan ba ta yi kwalliya kamar kamar me ta sha turaruka ba irin nata na gida ba waɗannan na cikin kayan lefenta ne da hajiya ta sa aka haɗa mata tun tana zuwa gaban madubi tana ƙara gyara kwalliyar da ɗaurin kallabin har gyangyaɗi ya ba ɗibata. a lokacin ta ji alamun shigowar mutum ɗakin ta hanyar sauyawar ƙamshin da take shaƙa a hancinta da wani nau'in ƙamshin na daban da jefi-jefi ta kan ji ha ta gane na mutum ɗaya ne wato mijinta injiniya ma'aru ta buɗe ido tana dubansa da sassanyen kallo shi kuma da alama wanka ya sha ya zuba farar shadda yana balle links ɗin hannun rigar shi suka haɗa ido ya yi murmushi sanda bakunta ya kika samu gidan da ma'aikatan shi ta yi far da idanunta komai lafiya a kalau ya ce madalla ni yanzu zan tafi asibiti ne sai gobe zan dawo da safi saboda hajiya ba ta dawo daga ƙauye ba da sai ta karɓe ni cikin mamaki lele ta ce asibiti me ake asibitin waye ba lafiya a hankali ya ce mata yar kankanuwar ya ta ce amina bai ja bayanin da nisa ba ita ma bata tambaya da nisan ba duk suka yi shiru a zuciyarta tana faɗin tab ranar daren farko na ita ce ranar jinyar ya Aifan mafari ki nan da tsanai yarinya amina ya shiga zuciya amarya laila a tashi zuciyar yana saurare ne ya ji ta ce mu je tare in raka ka ko kuwa me ya same ta da ya ga babu alamun ko cikin hakan daga gare ta sai ya sa kai ya fita mu kwana lafiya ya furta a hankali yana mai ɗaga mata hannu haɗi da janyo mata ƙofar tun daga wannan rana lela ta ji ta tsani wannan ya ta ma'aru don ta lura an kar maciji ne ba a sare kansa ba babu uwata amma za ta zame mata kishiya to duk da cewa bayan dawowar hajiya daga ƙauye da kuma wata asibiti ya ba ta lokutan sa yadda ya kamata an barji amarci lela ta gode ba wannan ya ta maru mai shanyayyen ɓarin jiki ta tsaya mata a makogore kwarai da gaske ganin yadda yake bata muhimmanci fiye da ita kai za ta iya cewa fiye da komai nasa bata taba zuwa ta duba ta ba bata taba cewa a gaishe ta ba maruf din ya kullaci wannan a zuciyarsa bai dai nuna mata bane ya zuba ido ya ga kamun ludayinta kan yarsa tumasaro assalamu alaikum